بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعياً واعلم ان الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wani ranar ta Litinin. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan gurur haka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da su kada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa akwai mu dauke da shirin nan mu koyi harshen Farisanci sai kuma kisoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin mu san dokokin mu. Waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na kokon san da ke leƙon muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin goma sha uku ga watan Nuwamban shekara ta 2023 wanda daidai da 29 ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata rana irin ta yau wata goma sha uku ga watan nuwambar shekara ta alif da saba'in hafiz al-assad ya zama shugaban ƙasar syria kafin haka dai bayan yaki tsakanin ƙasashen larabawa da isra'ila a shekara ta alif da bakwai sabani ya shigo tsakanin shugaban ƙasar ta syria na lokacin da kuma hafiz al-assad wanda ya kasance ministan tsaro sannan kuma babban hafsan hafsoshin soja na ƙasar sai kuma rana ta goma sha uku ga watan nuwamban shekara ta alif da saba'in shugaban kasar syria ya tuɓe hafiz al-assad a matsayin ministan tsaro da kuma babban hafsan hafsoshin sojin kasa saboda rashin samun nasara ta ƙasashen larabawa a yakin da suka gwabza da isra'ila amma kwana guda da tuɓe hafiz al-assad ya jagoranci wani jiwon mulki wanda ya kifar da gwamnatin ƙasar ta syria sannan kuma yana da kansa a matsayin shugaban kasa sai kuma shekara ta 1971 aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa matsayin da yake da shi har zuwa lokacin da ya rasu a shekara ta 2000 hafiz al-assad dai ya kasance mutum ne mai tsananin aƙidar kawo ta kishin ƙasa da larabci bugu da ƙari kuma mai tsananin adawa da babakere na ƙasashen yammacin duniya a ƙasashen larabawa kamar yadda kuma ya kasance a sahun gaba wajen yaƙi da isra'ila a lokacin da ta mame wasu yankuna na ƙasashen larabawa a lokacin yana ministan tsaro na ƙasar syria da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da goma sha biyar da misalin karfe tara da minti goma sha shida na dare a birnin paris na ƙasar faransa wasu jerin bama-bamai suka tashi a wurare daban-daban a cikin birnin wanda kuma suka yi sanadiyar mutuwar mutane dari da kuma raunata wasu kimanin 368 sai kuma a wani lamarin 'yan ta'adda suka yi garkuwa da wasu mutane a cikin birnin a lokaci guda mutane 87 ne da suka rasa rayukan su sanadiyar garkuwan wannan dai shine hari mafi muni wanda aka yi a birnin paris na kasar faransa tun bayan yakin duniya na biyu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 Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar habin a cikin shirin namu wannan lokacin. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zama ku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya da cewa isra'ila tana aikata dukkanin laifukan yaƙi akan al'ummar gaza ne bisa cikakken goyon bayan amurka isra'ila na ci gaba da kaddamar da hare-hare a asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a yankin zirin gaza a taron najeriya kuwa jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga sun kuma ceto wasu mutane a katsina da kaduna to yanzu kuma ga labaran da ke dake iran ta bukaci kasashen duniya da su ɗauki matakan da suka dace akan gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila tare ta kama ta birke akan aikata laifukan yaƙi da kuma kisan kyashi da take yi akan al'ummar yankin zirin gaza kakakin ma'aikata harkokin wajen ƙasar iran nasar kan'ani ne ya bayyana hakan inda bayyana cewa haramtaccen kasar isra'ila tana aikata dukkanin waɗannan laifuka ne akan al'ummar yankin zirin gaza bisa cikakken goyon baya da kuma tallafi da ɗaukin da take bukata da take samu daga gwamnatin amurka da bai na cewa abin ban takaici ne yadda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kasa ɗaukar wani ƙwaƙƙwaran mataki na takawa isra'ila birki dangane da laifukan yaƙi da take aikatawa akan fararen hula a yankin zirin gaza ya ce nauyi ne da ya rataya akan dukkanin al'ummomin duniya da su ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki da kuma kalma guda na hana isra'ila ci gaba da yin kisan kare dangi da take yi akan fararen hula mata da ƙananan yara a yankin zirin gazan hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta san da cewa falasɗinawa da dama ne suka rasa rayukansu wasu kuma suka rasa mahallansu yadda kuma asibitoci da dama suka daina ayyuka yankin zirin gaza inda asibiti mafi girma a yankin ya daina aiki wanda yake zagaye da dakarun haramtaccen kasar isra'ila a cewar wani babban jami'i na hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da ke yankin kimanin marasa lafiya 650 da ma'aikatan kiwon lafiya 500 da kuma mutane 2,500 waɗanda aka yi kiyasin cewa sun rasa matsugunan su kasance a harabar asibitin shafa in je muhammad zakot daraktan asibitin da ke gaza wannan dai ya nuna alamar ga garamin tashin hankali wanda mutane suke ciki sakamakon har-haren da isra'ila take ci gaba da kaddamarwa babu gaggautawa a kan asibitoci a yankin zirin gazan da kuma dukkanin wurare na kiwon lafiya waɗanda ake kula da jama'a baya ga kuma rahoton na hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa an kashe likitoci da kuma jami'an kiwon lafiya da dama a yakin da isra'ila take kaddamarwa kan al'ummar yankin zirin gazan kamar da kuma wasu daga cikin marasa lafiya suke ci gaba da rasa rayukansu sakamakon katsewa wutar lantarki da kuma rasa makamashi da kuma tsayawar na'urori waɗanda suke amfani da makamashi domin kula da marasa lafiya a wuraren da ake ba su kulawa ta musamman a asibitoci da kuma sauran cibiyoyi na kiwon lafiya wasu rahotannin sun tabbatar da cewa dukkanin marasa lafiya a wuraren kula da marasa lafiya na musamman da ake kira da icu sun rayukan su a yau bayan yankewar iskar gas da kuma makamashin da ake amfani da shi domin kunna na'urorin yanda su kuma sun rayukan su ne sakamakon munanan raunukan da suka samu biyo bayan hare-haren da isra'ila ta kaddamar a kan asibitin to jama'a masu kada sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga hausa radio tehran a kasar burtaniya kuwa an kori sakatare harkokin cikin gida banda ta zargi 'yan sandan birnin london da nuna goyon baya ga al'ummar palestino an kori sakatare harkokin cikin gidan ta burtaniya soila braverman bayan wasu kalamai masu tayar da hankali da ta yi game da abin da yake gudana a birnin london na kasar burtaniya da ma sauran sassa na kasar inda a gudanar da zanga-zanga ta yin allah wadai da kisan kiyashi da isra'ila take wa mata da kananan yara inda ta fito karara ta nuna goyon bayanta ga ayyukan kisan kare dangin da isra'ila take yi da kuma sukar 'yan sandan birtaniya kan rashin daukar matakai na hana gudanar da zanga-zangar goyon bayan palestino musamman a birnin london ranar asabar inda ta gabata ce dai dubban ɗaruruwan masu zanga-zanga suka fito akan titi a babban birnin ƙasar wato london domin nuna goyon bayansu ga al'ummar palestino waɗanda ba su ce ba su gani ba da suke fuskantar kisan kare dangi daga gwamnatin yahudawan sahiyuniya ta isra'ila tare da cikakken goyon bayan gwamnatocin amurka da kuma na birtaniya masu zanga-zangar dai sun kirayi gwamnatin birtaniya da ta dakatar da dukkanin tallafin da take baiwa isra'ila wanda ake amfani da shi wajen kashe mata da ƙananan yara a yankin zirin gaza kuma sun bukaci gwamnatin birtaniya da ta daina bayar da goyon baya na siyasa wanda ke hana ɗaukar matakai na ladabtarwa kan laifukan yaƙi da isra'ila da ke tafkawa a gaza to a san taron najeriya kuwa jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga shida tare da kwato makamai a jihohin kaduna da katsina a jihar katsina 'yan sanda sun hallaka 'yan bindiga uku kuma suka ceto wasu mutane uku waɗanda aka yi garkuwa da su a yankin gogalo wanda ke karamar hukumar jibiya maran dai sun shigo ƙauyen ne dauke da muggan makamai inda suka sace mutane uku daga bisani 'yan sanda suka bi sawunsu kuma suka samu nasarar halaka uku daga cikin 'yan bindigar a jihar kaduna kuwa sojoji sun samu nasarar halaka 'yan bindigar ne a yankin kananan hukumomin kajiru da kuma birnin gwari da suke cikin jihar ta kaduna sun kuma kama bindigogi kirar ak-47 da sauran makamai da wayoyi sannan kuma wasu daga cikin 'yan bindiga sun tsere da raunuka da suka samu bayan harbin su da bindiga da sojoji suka yi to jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu shiga taskar mu tashi da shirin da kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masauraro salamu alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware musamman akan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shirin za mu taɓo batun nan ne na cin hanci a ƙasar najeriya a cikin rubuce-rubucensa dr aliyu usman tille wani malamin jami'a mai sharhi kan al'amuran yau da kullum sannan kuma tsohon kwamishinan ilimi a jihar Bauchin najeriya shine wani rubutu mai ɗaukar hankali kan cin hanci a najeriya wanda muka nemi ƙarin bayani duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. a cikin bayanin nasa ya bayyana cewa masu fashin ofis su ne suka haifar da 'yan fashin daji har ma ya ci gaba da cewa cin hacin da ake tafkawa a ofisoshin gwamnati shine ya haifar da rashin yi wa jama'a ayyukan da suka dace waɗanda suka hada hadda mutanen da ke cikin dajin domin tattauna wannan batu ne mai gayyato dr aliyu usman tillan fulani wani malamin jami'a don jin waka a bakin mai ita inda muka fara da tambayar to dokta a cikin wani rubutu da kai wanda yake nuna da cewa shi kudi ga al'umma kamar jini ne ga jikin mutum matukar babu shi to mutum zai gamu da ciwon rashin jini a jikinsa me dokta yake nufi da waɗannan kalaman eh wato dai abin da nake nufi shine wato kuɗi ga jiki ai kaga idan kaje idan kaje ka asibiti ko da ma tiyata ne za a yi maka an san ga shi ga inda za a je a jikinka a cire ciwon nan amma me yasa sai an auna jininka saboda a san akwai isasshen jinin da zai baiwa likitan nan dama ya yi aikin da jikinka zai iya ɗauka muddin ba ka da isasshen jini ko da likitan da ya kwarewa ya aka kawo ba zai yi ba so ba zai yiwu ba to haka al'amarin cin hanci yake a cikin al'umma kamar yadda jini ne yake a jikin dan adam muddin jini bai ishi dan adam ba kai ko tafiya wannan ma ba zai iya yi ba bari a ce ya yi sauran ayyuka jini yana da muhimmanci ko kuma eh, kuɗi yana da muhimmanci a cikin al'umma idan al'umma ba ta da kuɗi to abubuwan da ba za ta iya yi ba suna da yawa ko yaron ka ba za ka iya turawa makaranta ba ba za ka iya biyan albashi ba na ma'aikata idan za ka yi aiki sai ka tashi za ka yi aikin sai ka duba ba ka da kuɗi ko kuma an cinye kuɗin shi ke nawa na aiki ba zai yi ba to babban abin da ke damun najeriya kenan a yau cin hanci ya sa wato babu kuɗin da za a yi ayyuka da su gwamnati ta yi aikin da ya kamata ta yi ta ba da ilimi ta kiyaye lafiyan al'umma ta kawo tsaro ta ba da lafiya ta gyara hanyoyi da sauransu ba wai babu kuɗin ba ne amma sai ka ga abin biliyan biyar an ce biliyan casa'in ne kaga an kwashe akalla idan ma ba a yi sata ba an kwashe biliyan sittin wannan biliyan sittin din ya isa a ɗauki ma'aikata a makarantu su yi koyarwa ƙwararru a baiwa malaman jami'a a yi biyan su albashi har na tsawon lokaci ya isa a gina asibitoci ya isa a gina ka to kuma wannan satar wuri guda ɗaya ne kacal ana yin irin ta sama da ɗari a shekara so a ƙarshe idan aka tashi ko da an sa a bajet cewa ga kuɗi ko da an sai da man fetur an samo kuɗi to ta nan kuɗin yake salwancewa idan aka yi bajet aka miƙa kuɗi sojoji ko 'yan sanda jami'an tsaro za ku yi amfani da kuɗi kaza wajen siyo makamai duk wannan mun gani a najeriya sai a aika a siyo idan an ci sa aka siyo sai a siyo waɗanda ba su da kyau duk mun gani a nan kwamiti aka kafa har ta ba da wannan shaida ko kuma a sace kudin so a ƙarshe sai sojoji ga su ɗan ƙananan mutane bandit a cikin daji sun kawo ƙalubale na dutsaro amma babu kayan aikin da a to dokta inda buhari yake neman mulkin najeriya na yi intabiyu da wani mutumin sudan wanda yake ambasada ne kuma ya taɓa yin ambasada a kasan libya to shi ne yake ce min butun cin hanci a najeriya buhari ba zai iya kawo da shi ba saboda ya san buhari kuma ya san najeriya me yasa wannan abin wato ya zama to ya rike kuwa waya ne eto eh abin da ya sa shine son zuciya kadan da buharin ya tsaya a tsaye yadda ya kamata ai babu abin da zai gagara allah zai ga niyyarsa mai kyau kuma zai karfafa shi amma a ƙarƙashinsa na ƙarƙashinsa na kusa ba sai an ambaci suna ba yau ana tuhumar su da satan kuɗaɗe na biliyoyi ministocinsa haka nan central bank da ga gashi nan ana allegation ana zargin cewa wajen tiriliyan guda to kuma buhari kai ne shugaba kuma ka ce kuma za ka yaki da cin hanci ko kuma ka ce ka yaki da cin hanci kana ina duk ake waɗannan abubuwa wannan shine matsalar mu a najeriya shine wato eh, hanyar fitar da shugabanni wanda za su shugabanci najeriya din bayi da kyau so a ƙarshe idan har shugaba ya zama shugaba sai ka ga ba wanda ya cancanta ya zama shugaban ba ne kamar a ce za a yi tiyata ne sai a kawo likitan da bai san aiki ba ya yi tiyata ta yaya tiyata za ta this is the problem to dokta ka ci gaba da cewa kimanin shekaru 40 da suka wuce wato ana yin fashin daji amma kuma a ofis a cikin ofisoshi na eh, a cikin ofisoshi to me kake nufi da wannan eh, gagarai saboda kuma yau an fi shekara arba'in ana yin wannan abu To, Dokta yanzu dai Buhari dai ya zama labari a Najeriya kan batun shugabanci. Yanzu ga wani shugaba ya zo. Ya kake ganin kaman zai fuskanci... Shi ma shugaban muddin ba zai tsaya ya yi yaki da cin hankin daga kansa cikin ofis ɗinsa da 'ya'yansa da ministan agencies da sauransu. To lokacin da kake kwamishinan ilimi a jihar Bauchi, halayen wani taro haka na wayar da kan Fulani. Me aka cimma ne a wannan taro? A'a, ba zai taro ba. Mu dai abin da muka yi shine mun fito da program wanda 'ya'yan makiyaya wanda ba sa samun karatu a dazuzzuka. Sai mu ɗebo su lokacin hutu su zo a yi amfani da kwanakin hutu karantar da su wannan abin da muka yi kenan ba wai ya taro ba ne mm. makarantu ne na gwamnati na kwana aka sake bude su sai a sa su a ciki sai a koyar da su idan hutu ya kare yara na yau da kullum za su dawo to waɗannan kuma sai su koma saboda matsalar da ake da ita a cikin daji yanzu shine makarantun da ke cikin gari ma ana da matsalar malamai su je wanda suke gefen titi da sauransu ina ga wanda ke daji don haka an samu wata dama da za a rika kin zuwa ma koyar da su a cikin daji to kuma rashin wannan koyarwa shine a gen yake haddasa lalacewan waɗannan al'ummun da ke cikin daji saboda za su tashi babu ilimi babu tarbiyya sosai muka ga hanyar da za a kyautata tsaro a nan gaba shine tun yanzu a tabbatar da cewa waɗannan yaran an fito da su lokacin hutu ana koya musu addini ana koya musu da'a ana koya musu boko ana koya musu arabiya to ta nan akalla su ma za su yagi abin da za su yaga kuma muna fata cewa za su yi hankali za su hankalta fiye da 'yan uwansu wanda ba a basu ilimin bokon ba da na arabiya. masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a madadin bakon namu dr aliyu usman tille wani malamin jami'a mai sharhi kan al'amuran yau da kullum sannan kuma tsohon kwamishinan ilimi a jihar bauchin najeriya da ni awal kuni da na shirya nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura Afirka a yau kenan tun kuma ga shirin nan namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da yawa ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da bakwai inda za ku ji cewa muhammad da abokinsa hamid sun je wani dandalin wanda ake kira da dandalin tajirish wanda ke cikin birnin tehran wanda kuma ko shaka babu yana ɗaya daga cikin tsaffin wurare da ke cikin birnin tehran inda ke da wata tsohuwar kasuwa mai daɗaɗɗen tarihi a cikin wannan birni dandalin tajirish wuri ne wanda yake da wuraren shakatawa da kuma wani hubbare na ɗaya daga cikin jikokin manzan allah sai kasance tare da mu domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma abokinsa hamid bayan da suka isa wannan wuri to amma kafin a ji shirin baki ɗaya sai an fara jin kalmomi da za a amfani da su a cikinsa kamar haka sauti azan kiran sallah masjid masallaci haram harami imam zade saleh imam zade saleh ɗan uwan imam rida alaihi salam Beravim. Mujer. بخوانیم مکرنتا آنجا چن اینجا نن ببین دوبه ما می توانیم بخوانیم مو زم ای کرنتاوه کیست؟ واننی؟ برادر دم امام رضا امام رضا نوادگان جیکوکی پیامبر اسلام منزان مسلنچی میدان دندلی میدان تجریش دندلن تجریش شلوغ می چونکوسو زیبا می زیبا است ینا کاو. مردم متعنی آنها می آیند سو سنه زوه زیارت زیاره نماز سله ساختمان گینی قدیمی سوهو چه جالب دگه تروه کتابخانه لابوراری تابلو الو استفاده امپانا همه دوکا To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da Hamid sai a yi ƙoƙari a kiyaye jimloli da kuma yadda ake kawo su a cikin tattaunawar. صدای اذان می آید. مسجد کجاست؟ برویم نماز بخوانیم. آنجا را ببین. آنجا حرم امامزاده صالح است. می توانیم در حرم نماز بخوانیم. امامزاده صالح کیست؟ او برادر امام رضا است. امام رضا از نوادگان پیامبر اسلام است. حرم برادر امام رضا اینجا است؟ بله، حرم امامزاده صالح در میدان تجریش است. To madalla bayan da aka ji tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji wannan tattaunawa amma da tarjamar ta a cikin harshen Hausa. صدای از آن می آید. مسجد کجاست؟ برویم نماز بخوانیم. صوت کلن سلا yana زوا. اینا ne masallaci? چی؟ آنجا را ببین. آنجا حرم امامزاده صالح است. می توانیم در حرم نماز بخوانیم. دوبا چن. اچن حبارن صالح این امامی نه. زم ای زوا a cikin hubbaran mu yi امامزاده صالح کیست؟ وننه صالح دن امامی او برادر امام رضا است امام رضا از نوادگان پیامبر اسلام است شی دن اون امام نی امام رضا کوا دینه daga cikin کن منزن الله حرم برادر امام رضا اینجا است. خب امام رضا انن یکی؟ بله حرم امامزاده صالح در میدان تجریش است ای خب بارن صالح دن امامی ینا دندلن تجریش اینجا خیلی زیباست خیلی هم شلوغ است. نان ورن ینا ده کیو کما ینا ده کوسو. مردم تهران برای زیارت به اینجا می آیند. متانن برنن تهران سنا اوانن دومین زیاره. ساختمان حرم چقدر زیبا و قدیمی است. گینن هوبارن ینا ده کیو کما تsoho بله اینجا قدیمی است برویم در کنار حرم نماز بخوانیم ای نن صوفن وری نی. مجه گپن خبارن می چه جالب اینجا کتابخانه هم دارد آن تابلو را ببین اه da رو. ما ما اکوی داکن کراتو. دیبان الله بله همه می توانند از این کتابخانه استفاده کنند. ای دکا کوا نا ایا امپانی دوانن ونن کراتو خوب است. دکیو Tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa BOH a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barkamu da sake saduwa a cikin shirma na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan stan na atila shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minina alim da bitali da muke kawo muku mu magana dangane da yadda yakin siffin ya faru a cikin wata wasiƙa ko kuma mu ce bayanin da imam ali salam ya aika wa ma'aikatansa a duk garuruwan daular musulunci a lokacin mun ji yadda ya bayyana cewa ya yi ƙoƙari ya warware matsala ta kisar khalifa usman ta hanyar tattaunawa da wa'anda suke ganin su ne masu neman jinin khalifa usman ya buƙaci su yi masa bai'a a matsayin khalifan manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya a gano wa'anda suka kashe khalifa usman a ɗauki ƙisashi a kansu in har hukunci ya tabbata a kansu amma ɓangaren muawiya da abi sufyan ya dage kan cewa hanyar warware kisan khalifa usman kawai shine shiga yaƙi amma kuma a lokacin da suka ga cewa rundunar aliyu da abu talib salam za ta sami nasara a kansu sai suka sa mutanensu suka daga alkur'ani mai girma a kan masunsu wai suna neman a warware saɓanin da ke tsakaninsu da alkur'ani mai girma da farko imam ali salam ya bayyana wa mayakansa cewa wannan yaudara ce don haka su ci gaba da yaƙi su kammala shi sai dai kun ji yadda wasu wawaye ko kuma dai wasu munafukai daga cikin sojojinsa suka ƙi amincewa da umarninsa har ma suka yi barazanan kashe shi idan bai tsaye da yaƙi ba da haka kuma aka tsaye da yaƙin siffin da sunan alkur'ani mai girma ya shiga tsakanin su har ila yau a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba da kawo muku kalaman amirul mu'minin ali ibn abi salam dangane da yaƙin siffin inda a wannan wasiƙan ya mayar wa muawiya ɗan abi sufiyan jawabin wata wasiƙa da ya rubuta masa a wasiƙarsa ta 28 a cikin najil balaga yana cewa bayan haka wasiƙarka ta zo mani inda kake ambaton yadda Allah ta'ala ya zaɓi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don ya isar da addinin musulunci da kuma goyon bayansa ga wanda ya taimaka masa a cikin sabansa. Zamani ya ajiye mana abin mamaki a cikin al'amarinka don kana neman ka faɗa mana abubuwan da Allah ta'ala ya jarabe mu da su da kuma ni'imar da ya yi mana cikin annabinmu a tsakaninmu ka kasance a wannan al'amarin kamar wanda ya kai dabino hajar ne hajar wani gari ne da ya shahara da yawan dabino ko kuma kamar wanda ya kira wanda yake koya masa harbi zuwa gasan harbi da shi kariya cewa wai a musulunci mafi girma da daraja da ɗaukaka a cikin mutane su ne wane da wane sannan ka ambaci wani al'amari idan ya tabbata to ba abin da ya haɗa ka da shi idan kuma ba haka ba ne to rashinsa ba zai cutar da kai ba me ya haɗa ka da wake da girma wake da daraja a cikin mutane ko kuma waye shugaba waye wanda ake shugabanta me ya haɗa yantattun bayi da 'ya'yansu wato tulaka da 'ya'yan tulaka da fayyace matsayin wa'anda suka yi hijira da farko da kuma matsayin kowanne daga cikinsu fa'u-fa'u karar kibiya ta fito daga abin da ba kibiya ba kuma wanda ya kamata a yanke hukunci a kansa yana zaune a kan kujerar alkalanci shin kai wannan mutum bai kamata ka gane rauninka ba ka ajiye kanka a matsayin da kake sannan ba za ka auna matsayinka ba ka ajiye kanka inda kaddara ta ajiye ka ba abin da ya hada rashin nasarar wanda aka yi nasara a kansa da wanda ya sami nasara kana ɗinwa cikin duhu ka kuma ɓace hanyar da ta dace da kai a cikin wannan wasiƙar imam ali salam ya yi ƙoƙarin bayyana wa muawiya da abi sufyan wanda shi da mahaifinsa duk sun kasance fursunonin yaƙi ne a hannun manzon allah sallallahu alaihi wa Salam bayan fatahin makka inda ya ga dama da ya kashe su saboda laifukan da suka aikata kimani na shekaru ashirin da suka gabaci fatahun makka su ne sababin yakin badar da uhud da sauran yaƙe-yaƙen da suka shiga da manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ya yi masu afuwa wanda wannan shi ne matsayinsa ina shi ina maganar sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi hijira tun farko sannan yana son ya bawa kowanne daga cikinsu matsayi shi waye da zai haka shugabanci a musulunci baya halatta ga waɗanda suka kasance fursunonin yaƙi sannan aka inta su kamar muawiya da mahaifinsa abu sufyan wannan an ce daga wasiƙar da muawiya ya rubuta a imam ali salam inda ya ambaci manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da farko sannan ya yaba wa khalifofi na farko da na biyu da na uku wato usman ibn affan sannan ya tuhumi imam ali salam da hannu a kisansa ya kuma bayyana cewa ba zai masa bai'a ba tsakanin su sai takobi akwai sauran wasikar amma saboda ƙoran lokaci masu sauraro a nan zamu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To shirin kisoshin rayuwa kenan yanzu kuma za mu kai ga shirin na gaba musan dokokinmu. mu san dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سواروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke bujiro muku da dokoki daban-daban domin mu san su wannan shirin na musan dokokinmu kamar yadda muke bayani sanin doka yana da muhimmanci a rayuwarmu ta yau da gobe domin idan muka san doka to nan ne za mu iya kasancewa mun aikata abu ta yadda ya dace ko kuma idan muka duba ga wani yana karya dokan to mun tabbatar da cewa wannan ba mutum ne mai neman al'umma alheri ba ba mutum ne wanda yake son a rayu rayuwa managarciya a tsakanin al'ummomi ba to shi sa muke bujiro da dokoki domin mu san idan muka san su sai mu tantance tsakanin wanda yake mai taka wannan doka da kuma mai binta da kuma mai aiki da ita to mun kasance muna bayani akan sanin dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma dokoki da suka shafi yaƙi wanda a cikin dokokin ƙasa da ƙasa ɗin wannan ɓangare na dokokin yaƙi su ma suke wanda duk ƙasashe suka rattaba hannu a kai aka kuma tafi a bisa yarjejeniya a kansu to wasu daga cikin abubuwan da muka bayani sun shafi wato yarjejeniya ta geneva wadda aka rattaba hannu mun kuma kawo yarjejeniyoyin nan har wajen guda hudu wanda suke su ne aka san ana tafi da su akan al'amura na al'amura na dokokin ƙasa da ƙasa da suka shafi yaƙi dokokin geneva din nan na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu kowanne kamar yadda muka bayani a wani shirinmu da ya gabata suna ɗauke da wasu abubuwa na kasamtuwar dole ne a lokacin gwabzawa ko kuma komawa da juna a kula da su na farko dai shi wannan yaƙi da ake yi dangane da hamas da isra'ila kamar yadda muka ɗoro shirin mutum wancan satuttuka da suka gabata akan sanin irin waɗannan dokoki wani zai iya cewa to ai dokokin da muke bayani na geneva dokoki ne mafi girma da suka shafi ƙasashe na duniya wato irin yaƙi ne da ake ce masa yaƙi na ƙasa da ƙasa domin akwai yaƙi an kasa shi har kashi uku a bisa waɗannan dokoki muna da yaƙoƙi na ƙasa da ƙasa wanda shine zaka ji ana ce masa international arm conflicts to akwai kuma waɗansu dokokin wanda ba na ƙasa da ƙasa ba ne shine turawa suke cewa non-international armed conflicts to akwai kuma waɗansu waɗansu yaƙoƙin waɗanda duk da cewa dai ba wai zaman kansa yake ba amma ya ɗauko asalinsa ne daga yaƙoƙi waɗanda suke ba na ƙasa da ƙasa ɗin ba to shin tambayar da kamar wani kwanaki ma muka je na yake nan shin yaƙin da hamas ake gwabzawa da isra'ila yana cikin wani ɓangare ne domin duk abin da muke bayani na cewa yarjejeniyar geneva din na ya kamata a girmama wannan yarjejeniya da take magana akan dokokin yaƙi to ai sai an tabbatar ma da cewa shin wannan yaƙin na isra'ila da hamas yaƙi ne na ƙasa da ƙasa ko kuma na ƙasa da ƙasa ba ne in ko ba na ƙasa da ƙasa ba ne to waɗannan dokoki na geneva ma ba su shafi wannan ɓangaren ba in ban da wasu ɓangarori kurin da za ka iya cewa na cikin abin da za ka ce bangare na wasu daga cikin waɗannan dokoki na Geneva amma kashi casa'in cikin ɗari na dokokin Geneva sun shafi yaƙi ne na ƙasa da ƙasa. To kafin a tabbatar da cewa Isra'ila a cikin wannan yaƙin dole ne ta kasance ta bi waɗannan dokoki ta aiki da su to sai an tabbatar mana da cewa shin yaƙin Hamas da Isra'ilan yaƙi ne na ƙasa da ƙasa ko baya daga cikin yaƙi na ƙasa da ƙasa. to a nan bayani da za mu iya dorawa kuma mu yi bayani mai muhimmanci a nan shine duk wanda yake da irin wannan tambaya kwakwalwarsa lallai yana da gaskiya gaskiyan kuwa ita ce cewa domin dokokin yaƙi ba za su hau kanka ba sai idan abin da ake ciki na wannan yanayi na kwamawa ɗin sun zama tabbas ko dai yaƙoƙi ne da suka shafi dangin ƙasa da ƙasa ko kuma yaƙoƙi ne waɗanda ba na ƙasa da ƙasa ba amma kuma akwai wasu dalilai da aka rubuta da za su iya mai da su yaƙoƙi ba na ƙasa da ƙasa ba to akwai wasu dokoki da suke sun shafe su ko da ku a cikin yarjejeniyar geneva ɗin akwai wasu dokoki da suka shafi yaƙoƙin da ba na ƙasa da ƙasa ba to akwai kuma waɗansu 'yan yaƙoƙi ko kuma tashin tashina da ake yi a ƙasashe daban-daban waɗanda ba su gai a ce musu yaƙi ba su kurin wani abu ne na rashin zaman lafiya da wasu abubuwa na zanga-zangogi na irin waɗannan to irin waɗannan ba su kasance suna da doka wacce take a cikin yarjejeniyar geneva ta shafe su ba to shin tambayar ita ce a nan yakin isra'ila da hamas a wani yawadi yake shin na ƙasa da ƙasa ne domin a tabbatar da cewa duk waɗannan yarjejeniyoyi na geneva za su iya zama an aiwatar da su ko ko ba haka ba ne don a tantance to kaga wannan tambaya ce ta asasi fi sabilillahi tunda a cikin shirye-shiryen mu da suka gabata mun ta nuna inda ita isra'ila ta kakkarya dokoki na ƙasa da ƙasa dokokin yaƙi mun yi bayanin nan musamman yarjejeniyar geneva ta shafi yarjejeniya ta uku da ta shafi wa wato abin da ya shafi fursunonin yaƙi ko kuma yarjejeniya ta hudu ma da ta shafi waɗanda suke fararen hula duk mun yi wannan bayanin to kafin mu tabbatar da cewa isra'ila ta karya dokokin kuma abin da ta yi sun saba da waɗannan dokokin to shin yaƙin da take gwabza da hamas dokoki ne na ƙasa da ƙasa ko ba na ƙasa da ƙasa ba ne ko kuma a wani wadi yake irin wannan dokoki din ko kuma irin wannan yaƙoƙi din to wannan fi tambaya ce ta asasi to abin da za mu ce a dunkule shine yakin da hamas take yi da a isra'ila yaƙi ne na ƙasa da ƙasa na farko kenan dalili kuwa akwai yanayi na yaƙoƙi na ƙasa da ƙasa ba kurin an ce yaƙi na ƙasa da ƙasa sai wannan ƙasa ta zo ta gwabza da wannan ƙasa kama a ce yanzu yaƙin isra'ila ko kuma misali a ce yakin rasha da ukraine tunda kasashe ne tabbatattu sanannu waɗanda kisa masu 'yanci to idan suka kwama wannan yaƙi ne na ƙasa da ƙasa to in an ce yaƙi na ƙasa da ƙasa ba lallai sai ƙasashe irin waɗannan wanda suke tabbatattu sanannu waɗanda suke masu zaman kansu sun kwama shine kaɗai ya zama yaƙi na ƙasa da ƙasa ba domin wani zai ce to ai ita falasino ba ƙasa ce wacce take mai zaman kanta ba sananniya karɓaɓɓiya a hatta ita kanta majalisar ɗinkin duniya ba to ya za a kiran abun a matsayin ƙasa da ƙasa ita isra'ila ƙasa ce karɓaɓɓiya a wajen wasu da dama mafi yawa misali ka ce kashi 70 ko 90 ko kuma eh, tamanin cikin 100 na ƙasashen duniya sun yarda da ita amma Falasino fa ita ba haka bane to ya za a yi mai kiransa yakin ƙasa da ƙasa to abin da ya sa ya zama yaƙi na ƙasa da ƙasa a cikin dokokin da ke cikin wannan ainihin yarjejina ta geneva an yi magana akan cewa za a iya samun wani yanayi mutane sun tashi suna fafutuka na me na kwato 'yancinsu daga 'yan mulkin mallaka in an samu mutane masu fafutuka na kwato 'yanci daga 'yan mulkin mallaka kamar abin da kasar south africa ta yi lokacin sun nelson mandela to irin wannan ko da ke wannan za a iya cewa wani abu ne na irin south africa da waɗansu masu wariyar launin fata suka zo suka mamaye musu ƙasa to shi ma irin wannan fafutuka ɗin ta ƙoƙarin ganin cewa kun dawo da 'yancin kanku daga mutane masu runa muku wariyar launin fata apartheid da sauran irin wannan to irin wannan fafutukar ita ma yaƙi ne na ƙasa da ƙasa ko kuma kamar yadda na yi bayani 'yan mulkin mallaka su zo su mamaye muku guri kuna ƙoƙarin ku dawo da 'yancin kanku to irin wannan ma shi ma yaƙi ne na ƙasa da ƙasa ko kuma a samu waɗansu al'ummomi sun taso daga wasu gurare suka zo suka mamaye muku gurinku inda kuke rayuwa suka mamaye muku to kuke fito na fito da su wajen neman wa kanku yanci to shi ma wannan yaƙi ne na ƙasa da ƙasa wannan duk yana cikin yarjejeniyoyin da aka yi na geneva kuma yana cikin dokokin yaƙi to in ku haka ne ai in ka ɗauki hamas ko mun ki ko mun so falastinawa ne kuma abin da suke yi shine su ga cewa wannan isra'ila din ta fitar musu daga gurin da ta so ta mamaye musu kuma ita isra'ila da kuma duniya baki daya kowa ya san cewa isra'ila 'yar mamaya ce to in ku 'yar mamaya ce idan hamas ta fito ta yi fito na fito da ita tana neman ta fitar da ita daga gurin da aka mamaye musu to wannan yakin bisa dokokin yaƙi bisa wannan yarjejeniya ta geneva to irin wannan fito na fito da hamas take yi da isra'ila ana ɗaukansa ne a matsayin yaƙi ne na ƙasa da ƙasa to kenan duk abin da aka faɗa na dokokin da suka shafi yaƙi a yarjejeniyar geneva to za a aiwatar da shi a wannan yaƙi da ake kwamawa tsakanin hamas da isra'ila kenan saboda lokaci za mu tsaya a nan za mu ɗora insha allahu a shirinmu na gaba wasu lalala muhammadu alaihi tahirin To masu saurare da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin shashar namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Iran ta buƙaci ƙasashen duniya da su ɗauki matakan da suka dace akan gwamnatin haramtaccen ƙasar Isra'ila tare ta kama ta birke akan aikata laifukan yaƙi da kuma kisan kyashi da take yi a kan al'ummar yankin zirin Gaza. Kakakin ma'aikata harkokin wajen ƙasar Iran Nasir Kana'ani ne ya bayyana hakan inda ya bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana aikata dukkanin waɗannan laifuka ne akan al'ummar yankin zirin gaza bisa cikakken goyon baya da kuma tallafi da ɗaukin da take bukata da take samu daga gwamnatin amurka da bayyana cewa abin ban takaici ne yadda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kasa ɗaukar wani ƙwaƙƙwaran mataki na takawa isra'ila birki dangane da laifukan yaƙi da take aikatawa akan fararen hula yankin zirin gaza ya ce nauyi ne da ya rataya akan dukkanin al'ummomin duniya da su ɗauki ƙwaƙwaran mataki da kuma kalma guda hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta san da cewa falasɗinawa da dama ne suka rasa rayukansu wasu kuma suka rasa mahallansu yadda kuma asibitoci da dama suka daina ayyuka yankin zirin gaza inda asibiti mafi girma a yankin ya daina aiki wanda yake zagaye da dakarun haramtaccen kasar isra'ila a cewar wani babban jami'i na hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da ke yankin kimanin marasa lafiya 650 da ma'aikatan kiwon lafiya 500 da kuma mutane 2,500 waɗanda aka yi kiyasan cewa sun rasa matsugunansu su kasance a harabar asibitin shifa in je muhammad zakot daraktan asibitin da ke gaza To ina ga kuma da wani ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokacin sai kuma can gobar safe idan an sake lalubon mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisala mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.